wasu salatu ala rasulullah ala alihi wa sabihi wa mani ta dabi hadihi wa samsaka bi sun lati yi ilayen musu yi amma ba a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatau yau sha biyu ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da 28 ga watan mai shekara ta 2018 miladiya muna cikin tafsiri a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin da ya fi shahara da masallacin malam bako Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ta'ala ya ji kansa ya sa aljanna ya zama komansa a kafin mu fara yin fassara akwai wasu tambayoyi da suka yi kwantai waɗanda suke buƙatan a amsa su daga cikin tambayoyin akwai wannan tambaya ɗin cewa assalamu alaikum Allah ya saka wa malam da alkhairi a menene hukuncin wanda ya sumbanci ko ya rungumi matar shi cikin ramadan sa'annan mani ya fito to idan mutum ya sumbanci matarsa a cikin ramadana sai kuma ya zamanto mai karfin sha'awa wanda har zai iya janyowa fitowar mazi ko fitowar mani malamai sun tabbatar da cewa lallai wannan bawan Allah ya yi laifi an gane wannan ayi yana da karfin sha'awa wanda zai iya janyowa fitowar mazi ko fitowar mani lallai wannan bawan Allah ya yi laifi ana jiye mai tsoron daga wannan zai iya afka mata har ya zamanto ya take ta kaga da zaran ya take ta sai ka fara ya hau kan shi to idan ya zamanto wato ya tsaya ga maniyi kawai amma kuma wato bai take ta ba kawai ya zamanto a ya zamanto al'amarin ya tsaya kawai ga ga fitar da maniyi amma bai take ta ba mazhaba na jumhur sun ce wannan azumi ya lalace bayan sallah zai rama azumi guda ɗaya amma mazhaba na ibn hazm ya nuna cewa babu wani dalili lafil kitab wa lafil sunna wanda ya nuna lalacewa azumin amma maganar laifi ya yadda an yi laifi amma azumi ya lalace yace sai an kawo nassi an gane wannan ko so haka mazhaban ibn hazm yana ganin babu wani dalili a cikin kitab ko sunna ko ijma'i ko kiyasi wanda ya hukunta bacin azumi don mani ya fito an gane wannan ko to nasiru dinin albani nasiru sunna allah ya masa rahama shi ma a cikin littafinsa shi ma a cikin ainihin majmul fata a cikin wannan kai a sahiha din shi shi ma da aka tambaye shi wannan shi ma ya ɗauki wannan fahimta din cewa lalle an yi laifi amma maganar karyewan azumin yana buƙatar nasi an gane wannan ko to dama shi addinin musulunci ana gina shi ne akan nasi ba a gina hukuncin musulunci da ka idan ka ce azumin mutum ya karye kawo hujja karara idan ba ka da hujja karara to ya kamata ka yi shiru addinin musulunci halartawa da haramtawa da wajabtawa da mutahabantarwa da karhantarwa hukuncin Allah ne ba hukuncin ka bane saboda haka Allah ta'ala shi taimake mu to assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya da ilimi ina da tambaya kamar haka malam menene hukuncin aikin banki ga musulmi menene hukuncin amsan bashin banki loan ga musulmi to dangane da abin da ya shafi aikin banki wato fihi tafsil idan ya zama to banki ne na musulunci irin misali mutum ya ce menene hukuncin aiki a ja'iz ya zamanto banki ne wanda yake an tsara shi akan dokoki na addinin musulunci to irin wannan kaulan wahidan za mu ce ya halatta to amma idan irin bankuna ne na riba wanda suka yarda da ainihin cin riba kuma suna mu'amala da riba to irin wayannan bankuna gaskiya manya-manyan malamanmu na duniya gaba ɗaya irin su ibn bas ibn usaimin ناصر الدين albani شيخ rabi'u بن هادي al شيخ مقبل بن هادي الوادي al من da dai manya-manyan malamai irin su sheikh fauzan irin su abdul ah, muhsin al-abbad ah, da ire-iren su malamai da dama na sunna malaman salafiya na duniya gaba ɗaya fata wanda suke bayarwa baya halatta yin mu'amala da bankin riba bi ma'ana baya halatta mutum yayi aiki a irin wannan banki din an gane wannan ai na ma a ce wato ya zo ya karɓi rance baya halatta mutum ya karɓi rance a wannan banki din kama malamai sun tattauna game da mutum ya yi ajiya a banki banki na riba ya halatta suka ce ya halatta mutum ya yi ajiya a bankin riba idan ya zama to bashi da wajen da zai ajiya yana ganin kuɗin na da yawa in ya ajiye a gida kuɗin zai salwanta ko abin da ya kama da wannan to lalura ya hukunta zai iya ajiyewa a nan wajen an fahimci wannan ko to saboda haka wannan shine fata wanda malamai suke bayarwa to wasu mutane suka yi tambaya to idan mutum ya nemi sana'a bai samu ba fa ya buga ya buga bai samu aikin yi ba to da yayi wannan aiki na na riba da yayi sata wanne yafi sauki to wasu na cewa gare ya wannan aiki to amma zai yi a ce mutum ya rasa aiki akwai ayyuka da yawa insha Allah mutum zai iya nema Allah shi taimake mu ah, assalamu alaikum Allah ya ƙara a ƙara maka fahimta mai kyau menene hukuncin wanda yayi yi mafarkin tashin kiyama mai mafarkin yake nunawa ne to gaskiya ni ba ni daga cikin masu fassara mafarki mafarki wato Allah ta'ala ya ba wasu mutane baiwa idan ka yi mafarki ka gaya musu mafarkinka sai ka ga cikin ikon Allah sun fassara maka to gaskiya ba ni daga cikin masu ilimin wannan fassara na mafarki sai dai insha Allah muna fatan alkhairi ga wannan mafarkin tunda duk mutumin da ya mafarkin tashin kiyama insha Allah wani abu na tsoron Allah zai shige shi ko idan wani abu na tsoron Allah ya shige ka ya zama alkhairi a gare ka saka gayan abin da zamu ci a nan wajen wannan mafarki alkhairi ne gare ka insha Allah Allah ya sa ya zama to sababi na ƙaruwan imaninka ya zamanto sababi na tuba daga ainihin zunubanka da kurakuranka assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya tambaya na ne, kamar haka menene hukuncin kalanda na lokutan sallah a musulunci wurin yin sallah shin da gaske ne Sheikh Allama Usaimin ya nuna rashin halaccin amfani da kalanda wurin kiran sallah da yin sallah to zance na gaskiya maganar kalanda din nan asali ba shi ya kamata mu yi amfani da shi ba ya kamata ne musulmi su ringa duba ainihin lokutan sallah kamar yadda shari'a ya tsara an gane wannan ko to amma sakaci irin na musulmi sai ya zama to ba sa duba lokacin sallah kawai sun dogara da kalanda shi yasa Sheikh Al-Allama Ibn usaimin banda shi har da irin su Nasiruddin Albani da wasu daga cikin malaman sunna da yawa sun nuna rashin halaccin yin amfani da kalanda wajen kiran sallah da yin sallah din an gane wannan ko suka ce maimakon wannan mu da kanmu mu ringa duba lokutan sallah mu yi aiki da abin da muka duba to amma matsalan shine sakaci ya riga ya kama mutane mafi yawan mutane ba sa duba lokacin sallah din an gane wannan ko to sai ya to kalanda din shi ya zamanto ya fi sauki ga al'umma a yanzu dai halin da ake ciki an gane wannan ko amma da za mu yi amfani da wannan nasiha din na Sheikh Al-Allama Ibn Uthaymeen da shi ya fi alkhairi gare mu domin zai taimaka mana mu kusa daga takalidi wato ita salafiya ko da yaushe ba ta son ka rufe ido kai ta bin wani mutum ne na fatan gane ka ce kawai ni yanzu kawai kalanda zan tafi ana so kai ma da son samu ne ka dage kai ma ka yi amfani da iliminka wajen gano al'amura an gane wannan ayi su haka addinin musulunci ba a son makauniyar biyayya wannan shi yasa salafiya ke yakan wato makauniyar biyayya mutum ya ce ya rike wani malami in ba shi ba rijiya suke cewa duk mutumin da ya rike wani malami ya ce in ba shi ba rijiya ba annabi ba kamar yadda ibn taymiya ya ce ka rike wani mutum ka ce zaka mai biyayya mutlak kuma wannan mutumin ba annabi ba yana iya kai mutum kafirci an gane ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine cikakke wanda duk abin da ya faɗa babu kuskure a cikinsa amma duk zurfin ilimin malami da fahimtar malami wata rana zai yi daidai wata rana zai yi mai zai yi kuskure idan ka rufe ido kana bin shi ba bincike me zai faru gare ka nan gaba zai zama to kana bin mutum akan bata to kuma wannan baya halarta a cikin addinin musulunci a addinin musulunci ana so ka bi mutum ne akan basira قل هذه sabili ad'u ila الله ala basiratin ana wa اتبعني وسبحان الله وما wa من المشركين saboda haka wannan shine da waɗannan malamai suka faɗa sannan ga wata tambaya kuma Allah ya ƙara wa malam ilimi da tsoron Allah muna neman a sanya wani ɗan uwa namu a cikin addu'a domin an jarraba domin an domin an jarabce shi da satar da barayi suka yi masa a shagonsa kuma an kwashe masa gaba daya wa iyaz barayi sun zo sun kwashe masa kaya gaba daya kayan da jama'a suka kawo masa eh? kuma wato suka kawo masa dinki domin shi tela ne ba wannan kadai ba har da ma kekunan aikinsa wa iyaz kekunan aikin guda biyu an sace lawa khairan to wannan bawan Allah muna yi masa addu'a Allah ya saka masa sannan wa'annan wanda suka aikata wannan abu Allah subhanahu wata'ala ya shirye su in masu shiriwa ne sannan kuma Allah ya sa tsoron Allah ya shiga cikin zukatansu su dawo ma wannan bawan Allah da kayansa domin wannan ba karamin ta'addanci bane wato a cikin abubuwan da suka aikata akwai barna wajen guda uku ba barnan farko wato sun hana shi sana'ansa hanyoyin da yake samun halal sun sace kayan aiki kaga idan an sace kayan aiki yaya aiki zai yi har ba zai yi ba sannan kuma na biyu sun hada shi gaba da mutane dan akwai mutumin da zai ce shi bai san da wannan ba sai an biya shi na uku an tilasta mai sai ya nemo kuɗin da ba shi da shi kila don wani ya ce a biya shi dole sai ya biya shi zai je sha wahala ya ta neman bashi ya ta neman kuɗin da zai biya waɗannan mutane idan bai samu ba wannan zai iya sabbaba a kai shi wajen 'yan sanda ko a kai shi wajen hukuma a mashi wulaɗanci kaga ashe wannan abin da waɗannan suka aikata ta'addanci ne kan ta'addanci da haka waɗannan bayan Allah da suka yi wannan aiki idan har sun ji wannan bayani su ji tsoron Allah su tuba zuwa gare shi su dawo da wannan abin domin rashin dawo da wannan abin fitina ne kuma zai zama musiba a gare su gobe kiyama an gane ko domin sun ci haƙƙin mutane sannan kuma sun haɗa wannan mutane faɗa da jama'a sannan kuma sun takura masa sun tilasta mai ya je ya nemo abin da ba shi da shi Allah ta'ala shi kiyaye a ah, wannan kenan sannan assalamu alaikum malam mace ce mijinta baya kusantar ta har tsawon wata hudu menene hukuncin wannan aure daga maryam soba local government kaduna state to kun ji maganan baiwa allah mace ce mijinta baya kusantar ta har tsawon wata hudu shin wannan miji ya kyauta a ce har tsawon wata hudu ya nisanci matarsa idan wannan miji yana da wani uzuri da zai sa ba zai taki matarsa ba ya zamanto wajibi ya zauna ya yi mata bayani idan bai zauna ya yi mata bayani ba har ya zamanto ya shiga haƙƙin wannan mata tana sha'awan shi amma ya zamanto bai biya mata bukata ba to wannan miji ya zamanto dan ta'adda ya zamanto yana so ya taimaka ma wannan mata wajen saban Allah dan zai iya taimaka ma wannan mata wato idan ya zamanto tana da karancin takawa ma tana iya fadawa cikin zina kuma idan ta fada cikin zina wane ne ya taimaka wajen fadawa cikin zina shine Allah ta'ala yana cewa wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan ku taimaka ma juna akan da'a da tsoron Allah kada ku taimaka ma juna kan zunubi da kuma ƙetare iyaka duk namijin da ya zamanto sababin da ya sanya matar shi ta koma tana kallon wasu maza tana sha'awar maza saboda ya ki biya mata bukata to wannan miji ya yi ta'addanci kuma ya yi laifi kuma lallai zai shiga cikin tsinuwar Allah dan ya zama to sababi na ainihin fadawan matar shi cikin haramun malaman usulul fiqh suna cewa alwasa'il laha ahkamul maqasid ko kaga shi mijin ya zama to shine wasila wanda har matar ta zama tana sha'awar wasu daga bayan matar ta fada cikin zina saboda shi saboda haka wannan bawan Allah wato wanda yake aikata wannan ga matar shi to lalle ya kamata ya ji tsoron Allah subhanahu wataala kuma ya tuba zuwa ga Allah ya koma zuwa ga matar shi na'am ila ba shi da lafiya ne idan ba shi da lafiya ne matar shi ce ya gaya mata cewa ban da lafiya wato ki yi haƙuri za ki ga cewa ba na kusantar ki na lokaci kaza wallahi na shiga cikin matsala ne ina neman magani ne sai hankalin matar ya kwanta ta san akwai dalili ina san gane to amma wani idan matar shi ta masa magana banga zai mata ce wallahi za ki rashin kunya ne ina san gane wannan ita ta nemi haƙƙinta wanda kuma haƙƙi ne wanda Allah ya daura dole sai yayi shi kuma sai ce wai an masa rashin kunya a nan wajen in ba ta ma rashin kunya a nan ba a ina za ta ma rashin kunya Hakinta ne menene dalilin zuwan ta gidanta shin ta zo gidanka ne don ta ci tuwo eh, tana cin tuwo a gidansu ta zo gidanka ne don a yi mata ɗinki mai tsada ila ma mahaifinta ma ya fi ka wadata ila ma kayan da ake ɗinkawa ba za ka iya ɗinkawa ba ta zo ne ta zauna a cikin ac kawai eh? ila ila ac babanta ya fi naka bare da gaske duk wayannan abubuwa ga baki daya wala Allah tana samun fiye da naka kafin ta aure ka amma abin da ba a samun shi sai a wajenka in kuma ka rabu da ita a samu a wajen wani in kuma ta saba ma Allah ta samu a wajen wani wanda bai dace da shari'a ba misali to kaga anan wajen wato wato wannan abin da ba a samu sai a wajenka shine take neman ka bata ta din kuma ya zama to baka bata ba idan baka bayar ba in ta gaba za ta iya haƙuri ba ana ma iya raba auren an gani? domin wannan shine abin da ya fi muhimmanci sosai a cikin aure wallazina hum li hafi hafizun illa ala azwajihim au ma humfa, aymanuhum fa innahum ghayru malumin ko nisa'ukum harsul lakum fa atu harsakum itu Allah ta'ala shi kiyaye an nuna cewa lokaci ya yi hmm. insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya to yau za mu tashi a cikin aya ta 21 نعم ولو أن قرآنا أعوذ من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن قرآنا سجلت به الأرض أو قطعت به ولو أن قرآنا سجلت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد wato akwai wata rana wasu jama'a daga cikin mushirikan makka wanda a cikinsu akwai abu jahal da abdullahi bin abi umayya wato su biyu sun zauna a gefen ka'aba da suka zauna a gefen Ka'aba sai suka aika zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ya zo sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taho wajen su da ya zo sai ainihin Abdullahi ya ce wato Abdullahi bin Abi Umayya sai ke cewa idan har kana so mu yi imani da kai a matsayinka na manzo to akwai sharuɗa suka ce fasayir lana jibala makka bil qur'an suka ce ka tafiyar mana da duwatsun makka da qur'ani ka karanta alqur'ani duwatsun makka gaba ɗaya su tarwatsi su tafi daga wajen an gano wani ayi idan ka karanta alqur'ani sai ya zamanto duwatsun makka sun narke ko duwatsun makka sun tashi daga wannan wajen eh? wato ka tafiyar da wayannan duwatsu har ya zamanto garin maka ya zama to gari mai faɗi ta inda za mu samu daman gine-gine inda za mu samu daman yin noma saboda garin maka yana da kunci an gano wani ko suka ce lalle garin maka yana da kunci ka sanya a cikinta wato idan ruwa a cikinta ka sanya rafuka a cikinta har ya zama to muna iya yin dashe mu yi shuka in har za ka iya yin wannan insha Allah za mu yi imani da kai suka ce kai din nan kamar yadda kake rayawa wato darajanka ya fi na annabi dawuda a irin naka magana to saboda haka shi kuma gashi annabi dawuda allah ta'ala ya hore mai duwatsu wanda duwatsun nan suna yin tasbihi tare da shi sannan kuma allah subhanahu wata'ala ya hore ma ainihin sulaiman iska yana hawa wannan iska din to saboda haka idan ka ce kai manzo Allah ne ka hore mana iska domin mu ringa hawa wannan iska zuwa garin Sham mu je mu yi kasuwanci mu dawo saboda mu samu mu biya bukatar mu cikin sauki sa'annan mu dawo cikin wannan yini din hakika annabi Suleiman alayhi salam Allah ta'ala ya hore masa iska kamar yadda karaya inji su Allah ya hore masa iska kamar yadda karaya kenan ba gaskiya bane annabi ke faɗa sai suka ce sannan kuma idan har da gaske kake yi to ka sanya Allah ya rayar da ainihin kakan ka ainihin kusai kusai din nan shine kakan annabi na hudu ka sa Allah ta'ala ya rayar da shi ko kuma wanda ka so kai din nan daga cikin ainihin mu ka sanya su rayu idan suka rayu za mu yi musu tambayoyi game da abin da ya shafi kabari game da abin da ya shafi wuta da aljanna idan sun nuna mana cewa gaskiya ne falillahi alhamdu dan suka nuna mana kuma cewa ƙarya kake yi to ba za ku mu imani da kai ba a lokacin nan sai Allah ta'ala sai ya saukar da wannan aya din walau anna qur'ana suyirat bihil jibal da a ce lallai akwai wani abin karantawa wanda za a iya tafiyar da dutse saboda shi ha aw qudi ar bihil ko za a iya yanke ƙasa saboda shi a yanke ƙasa a huda shi ruwa ya ringa ɓuɓɓugowa daga gare shi ya zamanto makka ya tashi daga kasancewar shi sahara domin kowa ya san makka sahara ne sahara kuma babu ruwa to tunda babu ruwa to suna so annabi ya roƙa musu Allah wato ƙasa ya huje in ƙasa ya huje sai ainihin ruwa ya ɓuɓɓugo daga ainihin wannan ƙasa na makka sai makka ya tashi daga sahara ya koma kamar sauran garuruwa to shine Allah ya ce da a ce lalle akwai wani abin karantawa a duniyan nan wanda ake tafiyar da dutse domin sa ko kuma ake ainihin huda ƙasa a yanke ƙasa domin sa aw kullima mauta ko kuma a yi magana da matattu su tashi daga kabari su zama dorayayyu a yi musu intabiyu da a ce akwai wani littafi banda wannan da a ce akwai wani littafi to qur'ani shi yafi cancanta yayi haka kun gane wannan ayi in har akwai littafin da zai iya yin haka to qur'ani shi yafi cancanta akan haka shi ne Allah ta'ala yake faɗa cewa walau anna qur'anan dake cewa takadirin shi walau anna qur'anan sun yi lalbi aw au bihi al-ard aw kullima bihil mauta da a ce akwai abin karantawa wanda ake tafiyar da duwatsu domin sa ko kuma ake huda ƙasa domin sa ko kuma ake magana da matattu domin sa takadirin sa lakana hazal qur'an da ya kasance wannan alqur'anin ne shi ya fi cancanta ya samu wannan sifa din wannan shine jawabu law jawabu law mahzuf takadiruhu lakana hazal qur'an an gane aiki to wasu malamai suka ce takadirin sa ولو أن قرآنا suyirat به الجبال أو قطئ به الأرض أو arab به الموتى لكفرتم بالرحمن mauta lakafartum سامو wato ko da an samu abin karantawa wanda aka tafiyar da duwatsu domin sa kuma aka yanke ƙasa domin sa kuma aka yi magana da matattu domin sa ko da an yi haka din wallahi za ku Allah mai an gane ko kenan yin haka din ba zai sanya ku yi imani da Allah ba saboda mutane da yawa irin sun tambayi mu'jiza sun tambayi aya an kawo musu aya ɗin, amma sun karyata ashe kuma da za a yi muku irin wannan gata ɗin, ba zai sanya ku yi imani ba abin da yake nuni akan wannan shine inda Allah ke cewa wa hum yakfuruna bir rahman kazalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluwa alaihim allazi awhayna ilayka wahum yakfuruna bir rahman an gane ai ashe kenan duk abin da aka kawo musu na mu'jiza wannan mu'jiza ba zai sanya su ji kafircewa Allah ba wannan shine abin da wasu malamai suka fassara sannan wasu malamai suka ce takadirin sa walau anna qur'ana suyirat bihil jibal aw quti'at bihil al-ard aw kullima bihil mauta lama amanu da a ce akwai wani abin karantawa a duniyan nan da ake tafiyar da ainihin duwatsu domin sa ko ake yanke ƙasa domin sa ko kuma ake magana da matattu da shi kuma ya zama to an zo an muku shi wallahi da ba za su yi imani ba su wa'annan mutane ba za su yi imani ba hakanan kuma da an aikata gare ku misalin abin da aka ambata ba za ku yi imani da shi ba saboda aikinku ya yi kama da aiki irin na wa'incan kafiran walau annana nazzalna ilayhimul mala'ika wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulla shay'in qubla ma kanu li yu'minu illa an yasha Allah saboda haka Allah subhanahu yana da iko sai Allah ya ce ballillahi jami'a ka ce musu Allah shi ke da al'amura gabaki daya Allah subhanahu yana da iko akan ya zo da abin da suka nema daga cikin ayoyi sai dai Allah ta'ala bai yi niyyar haka ba saboda Allah ya san ko an kawo wa wa'annan mu'jizozin ba zai amfane su ba an gane wannan ko wato kawai abin da ya kamata gare su abin da zai amfane su shine miƙa wuya ga al'amarin Allah ba wai neman aya ba saboda haka ballillahi al'amru jami'a kace musu al'amari na Allah ne gabaki daya kaga wato malama kuma Allah ya ji kansa yana cewa a cikin littafinsa Raddul Azhan yace da yawa zukatan muminai zukatan muminai sukan tausaya ma ainihin kafirai wanda suka nemi mu'jiza za ga su muminai idan sun ga kafirai sun ce annabi ya kawo musu mu'jiza iri kaza idan ya kawo irin wannan mu'jiza za su yi imani to sai ga wasu daga cikin muminai suna cewa da ma a ce a kawo wallahi da ma a ce Allah ya kawo wannan mu'jiza saboda su imani su wasu daga cikin mu'minai a tunaninsu idan an kawo wannan mu'jiza za su imani sai su ringa Allah Allah da ma a ce Allah ya kawo an gane wannan ko sai su ringa neman tabbatan wannan aya din da kuma ta saboda kwadayin imanin wa'annan mutane da kuma tausayi a gare su shi ya sanya sai Allah ta'ala sai ya yi musu raddi da wannan magana Allah ta'ala yake cewa afalam yayi asal lazina amanu allau ya sha'ullahu lahadan nasa jami'a shin wa'inda suka yi imani ashe ba su sani ba cewa da Allah ya so da ya shirya da mutane ga baki daya ai ya kamata a ce wa'inda suka yi imani sun san da wannan cewa da Allah ya so da ya shirya da mutane gaba daya sawa'un an kawo wannan mujiza ko ba kawo ba ko in Allah ya ga dama ko an kawo wannan mujiza ko ba kawo ba in Allah na so ya shirye zai iya shirye su ashe ba sai lallai da wannan mujiza ba an gano wannan ko saboda haka wala yanzalu allazina kafaru tusibuhum bima sanau qari'atu aw tahullu qariban min darihim su kafirai ba za su gushe ba tusibuhum qari'atu bima sanau wata irin musiba mai kwankwasa tana musibantar da su ba za su kushe ba wannan musiba tana musibantar da su saboda abin da suka aikata Auta hullu qariban min darihim ko wannan musiba ta sauka kusa da gidajensu hatta ya a wa abdullah har sai alƙawarin Allah ya zo inna Allah la yukhliful mi'ad lalle Allah ta'ala baya saba alƙawarin da yayi kaga wannan aya da Allah ya kawo afalam yayi asil ladina amanu shin waɗanda suka yi imani ba su sani ba cewa lau ya sha'ullah cewa da Allah ya so da ya shirya da mutane gaba ɗaya masu imani sun sani aigo masu imani gaba ɗaya sun san da Allah ya so da ya shirya da mutanen duniya gaba ɗaya amma kuma sun san cewa Allah bai so haka ɗin ne, ko duk wani mai imani ya san da Allah ya ga dama yana da iko akan haka zai iya shirya da duniya amma kuma Allah ya riga ya gaya musu cewa bai so din ba Allah ta'ala ya riga ya gaya wa ainihin musulmi cewa ba zai yiwu a ce mutanen duniya gaba ɗaya sun yi imani ba ko da mai wa'azi ya fi kowa hikima ya fi kowa basira wajen kiran mutane bai isa a ce ya shirya da kowa da kowa ba Allah yana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin da Allah ya so da ubangijinka ya so da waɗanda ke doron ƙasa gabaci ɗaya sun yi imani sai Allah ya ce afa anta tukrihun nas shin kai ne za zaka tilasta wa mutane ya rasulullah hatta yakunu mu'minin har su kasance masu imani dukansu zai yiwu to Allah ta'ala a cikin sunnansa bai yi cewa kowa da kowa a duniya zai gane ba Abin da dai Allah ya ce manzo Allah ya yi ya kira mutane zuwa ga addini kuma ya yi amfani da hikima wajen kiran mutane zuwa ga addini amma maganar imanin kowa da kowa Allah bai kaddara haka ba Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam udu ila sabiri rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan ka kira mutane zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima ka sanya komai inda ya dace da kuma wa'azi mai kyau sannan ka yi jayayya da su da abin da yake mafi kyau. an gane wannan aiki amma maganar cewa kowa ya yi imani ba alƙawarin Allah bane an gane wannan aiki walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk khalaqahum wa وتمت kalimatu rabbika la an na jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in da ubangijin ka ya so da ya sanya mutanen duniya gaba ɗaya sun zama al'umma ɗaya kowa da kowa ya zama to musulmi mumini ahlus sunna sai Allah ya ce wala yazaluna mukhtalifin ba za su gushe ba suna sabani illa man rahima rabbuk sai dai wanda ubangijin ka yayi marhama kawai shine ba zai yi sabani ba wa'anda ba za su yi sabani ba sune kawai wanda ubangijin ka yayi marhama walizalika khalaqahum kuma saboda sabanin Allah ya halicce su an gane ko Allah ya halicci mutanen duniya saboda me sabani na wuta su yi wuta na aljanna su yi aljanna shi yasa Allah ya halicci wuta Allah ya halicci aljanna Allah ya halicci kafirci ya halicci musulunci huwa allazi khalaqakum fa faminkum kafirun wa minkum mu'min saboda haka ba za su guce ba suna sabani sai wani sai dai a wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walizalika khalaqahum kuma ya halice su ne saboda wannan sabani kuma watammat kalimatu rabbika ubangijin ka ta riga ta tabbata cewa ko kalma ubangijin ka ya tabbata la'amla anna jahannama cewa wallahi zan cika jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in daga aljannu da mutane gabaki daya an gane wannan ayi to kaga wannan ya nuna mana Allah ta'ala bai kaddara kowa zai yi imani ba to amma kuma sai ya zamanto wasu daga cikin sahabbai sai suna so tunda tunda kafirai sun ce a kawo musu wannan mu'jiza din da ce kai da ma a ce Allah ya kawo da manzo Allah ya roki Allah Allah ya kawo wannan mu'jiza dan su yi imani su a tunaninsu in an kawo mu'jizan za su yi imani su ba san cewa ko da an kawo wannan mu'jizan wasu mutane ba za su yi imani ba ma ka nuna, yi yu'minu illa an yasha Allah ko ba su kasance za su yi imani ba sai dai Allah ya so a yi imani in sun ga dama za su ce ainihin ha za su yi rububi an gane ko za su ce wannan mai sihiri ne ko kuma sihiri ne wanda yake ne. da saboda wannan kalma na afalam yayi as wato kila wani ya ga ya isa yayi isu ko yayi asu asalin shi ma'anar shi ɗaya ba tsammani ya isa wato yana ɗaya ba tsammani ya isa ya ɗaya ba tsammani yayi asu yana ɗaya ba tsammani an gane wannan ko to sai wani ya ɗauka cewa to ai kalman shi ne afalam yayi asul lazina amanu ashe ainihin wayanda da suka yi imani ba su ɗaya ba tsammani ba da shi kalman wato ya isa a nan wajen malamai sun tattauna akan shi malaman luka an ce wannan ya isa yakan ɗauki wannan ma'anan ɗaya ba tsammani sannan ya isa a cikin luga na na ƙabilar hawazin hawazinawa suna fassara ya isa da ma'ana al'ilm al huna bi ma'anar ilm an gane afalam ya alamin lazina amanu shi ake nufi a nan wajen ba wai sai ba tsammani ba ai afalam ya alamu wa ya tabayyanu shin ba za su sani ba kuma su nemi bayani wato an ruwaito wannan daga ibn abbas ya fasara shi da afalam ya alam ibn abbas da mujahid da Hassan. sannan abu ubaida shi ma ya faɗi wannan magana mu duba jami'ul bayan na imamu tabari sannan littafin muharar waje sannan abu ubaida wato ya rera wani wake na malik bin au an-nasri inda yake cewa aqulu lahum bi shi'bi iz ni. alam yai asu anni ibnu faris zahadani yace aqulu lahum bi shi'b wato ina ce musu wato a can yanki wato mahaɗan dutse da dutse hanya tsakanin dutse da dutse ina gaya musu iz ni. lokacin da suke caca tare da ni shi mutumin jahiliya ne ina ce musu lokacin da suke caca tare da ni alam yayi asu ce ba su sani ba alam yayi hasu anni ibnu faris zahadami shin ba su san cewa ni dan faris zahadami bane ai ni dan faris ne zahadami sunan babana kenan kenan yana nuna irin alfahari duk wanda ya caca da shi ba zai samu nasara ba ya tuna da mahaifinsa shine shugaban ya caca misali an gane ko kaga wannan yayi suruna ni ai minal maisir daga caca sannan imam al-qurtubi yace an ruwaito ya asuruna ni sun kama ni a matsayin bawa prisoner minal asr sannan raba ibnu abi shi ma ya rera wake irin wannan cewa alam yayi asil aqwamu anni ana bunuhu wa in kuntu an ardil ashirati na'iya cewa shin ashe mutanen ba su ɗaya tsammani ba ashe mutanen kai alam ya yi asu kuwa? ashe mutanen ba su sani ba cewa ni anni hu? cewa lallai ni ɗansa ba ne? wa in kuntu na iya an ardil ashira idan na kasance ina nesa daga ainihin kasar dangina ma'anan wannan ma'anan ayan afalam ya alamin lazina amanu allau ya sha Allahu lahadan nasa jami'a shin waɗanda suka yi imani ba su sani ba cewa da Allah ya so ai da ya shirya da mutane gaba daya min gairi an yi shahidul ayat ba tare da sun ga wani mu'jiza ba in Allah ya so ba sai sun ga wani mu'jiza ba yana iya shiryar da su haka nan kawai an gane wannan ayi ai waɗanda suka yi imani wato su san cewa wato ba sai da mu'jiza Allah zai iya shiryar da su ba da Allah yana so duk su shirya zai iya tusa musu imani ba tare da mu'jiza ba sannan wasu malamai daga cikin malaman tafsiri sun fasara wannan yayi asu da ainihin abin da aka sani mashhur cewa ɗaya ba tsammani ai afalam yayi asu lazina amanu min imani haula shin wa'anda suka yi imani ashe ba su ɗaya ba tsammani daga imanin wa'annan ba saboda sun san cewa anna ta'ala law arada hidayatahum la hadahu sun san cewa Allah da Allah ya yi nufin shiryar su ai da ya shiryar da su domin lalle mu'minai sun yi burin saukan wannan aya ne domin kwaɗayin imanin wayannan mutane saka abin da ake nufi a nan ai wayanda suka yi imani sun ɗeba tsammani da ainihin mashi'ar Allah na shiryar da mutane baki ɗaya masu imani sun riga sun ɗeba tsammani sun san ba zai yi a ce duk duniya kowa ya gane ba an gane ko dama duk musulmi ya riga ya san da wannan ya san malamai suna yin wa'azi ne kawai amma shirya na hannuwa a hannun Allah amma kuma Allah bai kaddara kowa sai yayi ya musulun ba misali an gane wannan ko so da haka ma'ana wannan shine ma'anan ayan cewa Allah ta'ala bai yi nufi ga kafirai wato duk imani ba saboda haka takadirin ayan da a ce akwai wani abin karantawa da ake karantawa wanda dutse zai kushe da shi daga inda yake ko kuma ƙasa ya tsage ko kuma ainihin matattu su mutu ga baki ɗaya sannan kuma ko kuma a fito da matattu daga doron ƙasa su yi maka magana da wannan ƙur'ani shi ya fi cancanta da wannan siffa ban da sauran littafai amma kuma ko an yi haka ba za fa su yi imani ba kawai wahala za a yi kawai da sauransu ina ba san gane na'am ولقد استهزئ برسل من الذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب saboda haka wato kafurai ba za su gushe ba musiba yana samun su da abin da suka aikata ko kuma musiban nan ta ringa sauka kusa da gidajensu har sai alƙawarin Allah ya zo na nasara lalle Allah baya saba alƙawari sai Allah ya ce idan kana so ka san haka ya rasulullah walaqad a bi rusulin min qablika haqiqa an yi izgili ga manzanni gabanin zuwanka an yi izgili ga annabi nuhu an yi izgili ga annabi ibrahim an yi izgili ga annabi musa an yi izgili ga annabi isa kai an yi izgili ga annabawa da yawa fa amlaitu lil ladzina kafaru sai na jinkirta ga wanda suka kafirta na jinkirta ban yi saurin musu azaba ba summa kuma, sannan daga baya sai na kama su kamar annabi nuhu alaihi salam mutanansa sun masa izgili na jinkirta musu shekara 950 an gane wannan aiki amma kuma duk da haka ba su yi imani ba daga bayan sai na kama su fa kai fa kana yaka ka tambaye su yaya azaba na yake shin azaba na mai sauki ne azaba na ba mai sauki bane haka nan duk mutumin da yake izgili ga addini eh, wato na da da na yanzu gabaki ɗayan su in ma Allah ya musu azaba a nan duniya ko kuma Allah ya musu kiwon ragon layya ya kama su gobe kiyama komai na iya faruwa na'am asaman huwa qawmun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi shuraka أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد to sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat shin wanda yake tsaye ga kowace rai da abin da take aikatawa shin daidai yake da wanda ba haka ba Allah ta'ala yana tsare wato yana tsaye yana kulawa da kowace rai da abin da take aikatawa shin Allah wanda yake qa'imun wasu malamai suka ce qa'imun nan wajen ayin man huwa alimun shin wanda yake sane ga kowace rai da abin da take aikatawa ya zama duk abin da muke aikatawa a ɓoye da bayyane alkhairi ko shari ya san da shi shin wanda ya kasance haka daidai yake da wanda ba haka ba saka Allah ta'ala qa'imun ne ala kulli nafsin bima kasabat an gane ai abinda muke aikatawa a bayyane da ɓoye, Allah yana sane da shi inna laha la yaqfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulmatil ard wala ratabin wala yabisin illa fi kitabin mubin wa ma tahmilu min unsa wala tad'u illa saboda haka Allah ta'ala wato yana tsaye akan kowace rai ga abin da ke aikatawa sannan wasu ka ce ma'ana ƙa'imun din nan Allah yana tsarewa ai hafizun Allah ta'ala hafizun ne ala kulli nafsin bima kasabat Allah yana kiyayewa ga kowace rai ga abin da ke aikatawa Tu wani abin da mutum ke aikatawa na alkhairi ko sharri Allah yana tsare shi Allah yana sanyawa mala'iku na musamman masu rubuta wa inna alaikum hafizin, kiraman katibin ya'lamuna na matafalun. saboda haka wanda yake yin wannan daidai ne da wanda baya yin wannan to idan ya zama to Allah shi ke yin wannan sai kuma ya zama to kana bautan gunki ko kana bautan annabawa ko kana bautan mala'iku wanda ba sa iya yin wannan abin da Allah yake yi kai daidai kenan shine Allah ke cewa a waja'alu lillahi shuraka amma kuma duk da haka duk da Allah shine qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat sai gashi nan sai suka sanya ma Allah abokan tarayya kuma sai Allah ya ce kul samuhum ka ce musu ku ambaci wayannan abokan tarayya wayannan abokan tarayya da kuka sanya ma Allah shin suna da siffa ne irin na Allah su ma suna tsayuwa ne ga kowace rai ga abin da aikata suna iya halittar ku suna iya azurta ku suna iya baku lafiya suna iya kashe ku suna iya baku haihuwa shin wa'annan da kuke bautawa dinnan mai suke iya muku wa'annan da kuka sanya suka zamanto abokan tarayya na Allah ku ambata mana su mu ji suwaye da suwaye da suwaye domin mu sanya su a cikin ma'auni na shari'a am tunabbi'unahu bima la ya'lam ko kuna so ku ba Allah labarin abin da bai sani bane cewa ya Allah akwai wasu bayin Allah akwai wasu bayi wanda baka san da su ba suna da sifa irin naka suna iya yin halitta irin yadda kake yi suna iya azurtawa irin yadda kake yi suna iya bada lafiya sun san gaibi sun san kaza am tunabbi'unahu bima la ya'lam fil ardh ko za ku iya ba shi labarin ne abin da bai sani ba a doron ƙasa an bi zahirin min alqaul ko kuma za ku ba shi labarin zahiri na magana ne magana da ya riga ya fito bili? sai Allah ya ce bal zuyina lil ladzina kafaru makaruhu a su dai kafirai zuyina lahum makaruhu an riga an kawata musu makircin su ne an riga an kawata musu mummunan abu ne amma an kawata musu shi shedan ya riga ya kawata musu mummunan abu suna ganin shi kamar mai kyau a faman zuyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana shin wanda aka kawata mishi mummunan aikinsa yana bautan gunki ya san bautan gunkin nan babu kyau amma shedan ya kawata mai bautan gunki har ya to yana ganin wannan bautan gunki abu ne mai kyau Allah ya ce yanda al'amarin yake dai su dai kafirai an kawata musu miyagun aikin su wa suddu an sabil kuma an kanke su daga bin hanya shedan ya yi musu amfani da dabaru ya kange su daga bin musulunci shedan ya hana su bin sunna shedan ya hana su bin maganan Allah subhanahu wata'ala wa man yudlilillah fama lahu min had ai dama duk wanda Allah ya batar ba shi da mai shiryar da shi wa man lam yaj'al Allahu lahu nurun duk wanda Allah bai sanya masa an gano wannan ko zuwa ka duk wanda Allah bai sanya masa haske ba wato ba shi da haske لهم لهم go na'am lahum adabun fil hayati dunya wal adabul akhirati ashaq wa ma lahum saboda haka wa'annan mutane da suke yin izgili ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna yin izgili ga musulunci sannan kuma suna bautan gumaka suna shirka suna da azaba a cikin rayuwar duniya a nan duniya sai Allah ya wulaƙanta su ya musu azaba Allah zai jarabe su da tsoro Allah zai jarabe su da talauci Allah zai jarabe su da rashin kwanciyar hankali suna da azaba a cikin wannan rayuwa ta duniya sannan wala azabul akhirati ashak amma kuma su sani wato azabul lahira shi ya yafi tsanani ba wa malahum min Allah min wa kuma ba su da wanda zai kange su daga azaban Allah idan wannan azaba ya zo Allah shi kiyaye na'am مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقب الكافرين مثل الجنة التي وعد المتقون wato misalin aljanna ai siffar aljanna wanda aka yi alkawari da shi ga masu takwa masu kiyaye dokokinsa ta jirimin tatil anhar koramu suna gudana a ƙarƙashinta ita wannan aljanna ɗin ukuluha da'imun wa zilluha wato abincinta a dawwame ne kuma inuwanta a dawwame abincin da baya yankewa an gane kuma wannan abincin wani irin abinci ne duk wani abincin da mutum ke so lahum ma yasha'una fiha wala daina mazid suna da duk wani abin da suke so a cikin aljanna sannan sai Allah ya ce wala daina mazid sannan kuma akwai ƙari daga wajen mu an gane Allah ta'ala zai ce dan adam ya nemi duk abin da yake so dan adam zai faɗa abin da yake so sannan kuma Allah ya gaya mai abin da bai sani ba sai Allah ya ƙara mai da shi akwai wani abin daɗi wanda ɗan adam bai san da shi ba sai Allah ya ce to na tambaye ka abubuwan da kake bukata a cikin aljanna ka faɗi iya abin da ka sani to ga ƙari kuma an gane wani ko saboda ka abincin aljanna da'imun sannan wa ha da'imun abincinta a dawwame yake sannan inuwan ta ma a dawwame yake an gane yake amma mu fa abincin mu a dawwame yake za ga wata rana mutum ya ci abin da yake so ya ci wata rana kuma ya nema ya rasa sai ga wata rana mutum yana so ya ci naman kaji bai samu ba dole garin rogo zai sha haka ne ba ma a aljanna duk abin da mutum yake so a cikin aljanna Allah zai bashi an gano wannan aiki to saboda haka abincinta a dawwame kuma inuwan a dawwame kenan ya nuna aljanna dawwamiya ce wannan ya zama raddi ga yan bid'a nan da ake kira jahiliya yan jahamiya suna da fahimtar cewa da wuta da aljanna za su zo ƙarshe mutum zai shiga aljanna ya ji daɗi na wani lokaci ya ji daɗi na wani lokaci daga baya sai wannan aljanna shi ma ya ƙare sannan ɗan wuta kafiri idan ya shiga wuta zai shiga wuta na wani lokaci ne daga baya sai wannan wuta ya huce shi kenan ko a duk duniya gaba ɗaya a mutu an gane wannan shine aƙida na jahamiya to amma wannan aya ta yi daidai da gidan su wannan aya ta nuna abincin aljanna a dawwama titir sannan inuwan aljanna shi ma har abada sannan Allah yana magana aljanna yana magana cewa halidi na fi hami abadan Allah idan yana magana aljanna yakan ce za su dawwama a cikin ka har abada kaga babu babu karshe kenan amma wayannan mutane sai suka yi inkarin ainihin dawwaman aljanna da inkarin dawwaman wuta to malamai sun yi ittifaki duk mutumin da ya ce aljanna za ta kare yayin ridda saboda ya karyata nafsi na ainihin alqur'ani an gane wannan ko sai Allah ya ce tilka uqbal ladina taqaw wannan shine karshe na wanda suke tsoron Allah masu tsoron Allah ina ne karshen su aljanna aljanna nan na karewa baya karewa har abada wa uqbal kafirin nar su kuma kafirai karshen su shine ne wuta shi ma wuta an ce khalidina fiya abada idan muka duba ayoyin nan misali an gano wannan ko suna dawama a cikin wuta har abada ashe shi ma wannan wuta ba shi da lokacin yankewa wannan shine aqidan ahlus sunna wal jamaa irin wayannan kalmomi in ana gaya muku suna da muhimmanci ku rike su a ce maka duk mutumin da yake wuta da aljanna na karewa to wannan ya dauko aqidan bid'a ba aqidan ahlus sunna bane idan kaga wani malami yana da awan sunna sai ya zo da irin wannan aqida cewa wuta na karewa to kai tsaye ka san wannan ba malamin ba bane malamin bid'a ne an gane wannan ko misali kaga akwai abubuwa da yawa na akida wanda da shi ake gane wannan ahlus sunna ne wannan ba suna sunna bane misali kamar misali abin da ya shafi ne. ina Allah yake ci Allah yana ko ina ina Allah yake ci Allah baya ko ina ka san wannan menene ka san wannan yana da fahimta ne na bid'a ko kuma a ce masa maganar siffofin Allah ya ce maka Allah ba shi da fuska Allah ba shi da hannu Allah ba shi da ba shi da kafa irin nashi Sai kuma sai ka ce mai Allah yana da fuska irin nashi yana da hannu irin nashi yana da kaza irin nashi duk abubuwan da Allah ya tabbatar a cikin Qur'ani ka tabbatar shi kuma wancan sai kore sai aka ce ma kuma ahlus sunna ne shi yaya ka san wannan ba ahlus sunna bane ko ko kuma wani ya zo ya ce maka alqur'ani ba magana Allah bane ko ya ce maka alqur'ani halitta ne to wannan kalma alqur'ani halitta ne baya fitowa a bakin mutumin da ya sunsuni sunna ko ya dan shafi sunna an gane ko idan kaga mutum ya ce alqur'ani halitta ne zance na gaskiya yana da fahimta ne na jahiliya yana da fahimta ne na mutazila ko da ya rude ka ya ce ma shi ahlus sunna ne to kai da ma ka karanci aqidar ahlus sunna a littafin malaman sunna an fa jona ko ka karanci littafai irin su a sharia na imamul ajuri ka karanci irin su menene sharhu sunna na Imam al-Barbahari ka karanci irin su aqidatu salaf ashabul hadith ka karanci as-sunna na irin su Ibn Abi Asim da sharhu sunna na Imam Ahmad da sauransu to sai ka ji wani mutum ya kawo ma wata aqida sabanin wannan to kasan wannan yana so ne ya yaudare ka ya raba ka da me da imaninka ko ya maka babu ceto ko ya ba azaban kabari ko yace ba a ganin Allah gobe kiyama ko yace annabi Isa ba zai dawo ba ire-iren wayannan miyagun akidu to wayannan akidu gabaki daya tun daga zamanin sahabbai har zuwa yau babu malamin sunna wanda ya yarda da ita an gane dukkan su gaba daya a cikin littafan sunna wanda duniya ta yarda da su ba akidun ahlus sunna bane an gane wannan ko to saboda haka wannan shine ma'anan wannan magana idan mutum mai takawa ne to ya bincika menene akidan ahlus sunna sai ya tsaya kan sunna Allah shi taimake mu an ce lokaci yayi go سوزام متى إن شاء الله سبحانك أن لا إله إلا أنت أستغفر وأتوب إليك